a waccan ayar Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misali sai kamar misalin kare misalin me kare lamari ya gama lalacewa shi fa kare kai kiwon sama bi halatta ba inda jin daɗi idan kana kiwon kare haka nan a banza don jin daɗi annabi ya ce a kowace rana za a rage maka kiraɗi ɗaya na lada a cikin ladarka saboda kawai ka aje kare ba na farauta ba ba na gadi ba ba wanda shari'a ta ce ya halatta ka aje ba ya kare yake duk inda yake bai zama lafiya in ka kawo masa hari ya rinka shasheka harshen sana fitowa waje in ka kyale shi ya ci gaba ba hutu ba amfani to wai abin da nake so da gane wani irin misali ne Allah bai baka a Qur'ani da ya kamata ka gane Allah kaɗai ya kamata a bi ba wani irin misali ne Allah bai baka a Qur'ani da ya kamata ka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ka rike sunna sakai koyi da shi ba wala qad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masal hmm. amma Allah ya ce wala in jitahum bi ayatin da zaka zo musu da kowace irin aya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗanda Allah ya riga ya toshe su ya toshe basirarsu la yaquna lanna allazina kafaru da kafirai sai sun ce in antum illa mubtiluna ku ba wasu bane face masu ɓanna ayat da ka zo da ita ma sai su ce sihiri ne wato ku ba kowa bane face masihirta ne ayat da suke cewa ka zo da ita ma in ka zo da ita ba za su imani da ita ba wace aya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba amma kafirai maka sun yi imani ba su yi imani ba qur'ani yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna حقت ashe yan uwa idan ka shiru ka gane tauhidi ka gane sunna ka gode wa Allah ka gode wa Allah Allah ya zaɓe ka ya maka kyauta babba Allah ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle waɗannan wanda kalmar ka ta tafiya jahannama ta tabbata akan su Allah ya riga ya sa an yi list din su a cikin yan wuta to la yu'minuna ba za su taba yin imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin da kowace irin aya za ta zo musu ba za su imani ba in ji Allah hatta yarawul azabal alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi ba za su tashi yin imanin ba sai kiyama ta tsaya an ce ku tafi wuta a lokacin ne za su imani lokacin da too late to cry when the head is cut off shine la na zina kafaru in antum illa mubtiluna sai Allah ya ce mai gaba da rama kadhalika yaqma'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun Allah ya ce kazalika kamar haka ne ya duba Allahu Allah yake toshewa ala qulubil ladina la ya'lamun a bisa zukatan waɗanda ba sa sani akwai waɗanda Allah ya riga ya toshe zuciyar alkhairi bai shiga in ka ja aya ma ka bata lokacinka in ka ja hadisi ma kai me ka bata lokacinka in ta kama ka wa'azi wai kai ka gama wai karuwa ta ji mai salati eh ta ce kai ka gama ta ce ina dan acaba ta ce kai ni babban layi kara in je in yi sunuka wato da saurari wa'azi kara ta je ta yi sunuka bi mata sauki kaga wanda ta shirya karban wa'azi ta shirya karban wa'azi ba to wa'anda Allah ya riga ya toshe zuciyarsu to shikenan an riga an gama Allah ka bude zuciyarmu ta zama za ta karbi gaskiya sai Allah ya ce mai a gaba larama ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله يتي فاصبر كي ya يا رسول الله يا محمد كي حقوري إن وعد الله حق lalle alkawarin Allah da ya cewa zai taimake ka zai taimaki gaskiya zai taimaki tauhidi zai taimaki sunna to wannan alkawarin haƙon gaskiya ne in ji Allah maɗaukin sarki saboda haka ya ku ahlus sunna ku ci gaba da haƙuri ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da da'awa alkawarin Allah gaskiya ne da ya ce zai daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci gaba daga daraja sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fasbir inna wa'adallahi haq kai hakuri ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da wa'azi ci gaba da da'awa karka damu da masu ce maka makareci karka damu da masu ce maka masihirci karka damu da masu ce maka mahaukaci kai dai ka rike wannan hanya ka ci gaba da kira zuwa hanyar Allah sai Allah ya ce wala yastakifannaka alladhina la yuqinun allazina la yuqinun wayanda basu sakankance da Allah ba basu sakankance da Qur'ani nan daga wajen Allah yake ba basu sakankance kai annabin Allah bane basu sakankance cewa kiyama za ta tsaya ba to fala yastakifannaka kar su rena maka hankali su jawo ka zuwa ga ra'ayinsu idan mutum ya jawo ka in aka ce istakafa fulanun fulanan wato yayin da ka jawo ra'ayin shi ka raba mutum daga abin da shi ya fi alkhairi ka ɗora shi akan naka ra'ayin wanda naka ra'ayin da ka ɗora shi a kansa shine mummuna bai kai nasa alkhairi ba amma ka raba shi da naka nasa ka ɗora shi akan naka sai larabawa su ce istakafa fulanun fulanan kenan ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rike wannan hanyar ta ka gangan kada ka yadda ka bari wani wanda bai sakankance da akwai Allah ba ya fusatar da kai ko ya ja hankalinka ya raba ka da wannan hanya ya dora ka akan tasa Allah ka gafarta mana wannan ita ce aya ta karshe a cikin wannan sura suratul rum sura da take cike da tauhidi na uluhiyya da tauhidi na rububiyya da tauhidi na risala da misalai masu yawa da za su nuna maka girman Allah da matsayin Allah da karantar da halayya ɗan adam idan ya ƙi gaskiya da ɗabi'ar kafurai da ɗabi'ar munafukai da bala'o'i da ke samun al'umma me yake jawo su da dukkan karantarwa da ɗan adam yake bukata domin ya hau kan hanya ta gaskiya Allah ka ƙara tabbatar da mu akan hanya ta gaskiya Allah rama mu je zuwa sura ta gaba sai Allah madaukin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim wannan sura ita ake cewa suratul luqman ita ake cewa suratul luqman me yasa ake kiranta suratul luqman saboda surar ta ba da tarihin luqmanul hakim tarihin sa da ɗansa da yadda yake ɗora ɗan akan tarbiyya wato wannan sura sura ce da ke cike da tarbiyya tarbiyya ta imani sannan tana karantar da yadda ake tarbiyyar yara akan aƙida saboda haka matasa ku saurari wannan sura da kyau tana nuna yadda ake girka yaro ya taso akan aƙida yadda duk wata guguwa ta shirka da wata guguwa ta bid'a ba za ta iya girgiza imanin yaro ba yaro imanin sa zai zama ya kafu ya ginu ya tsaya da kafafunsa ko za a sa turmi a daka ko za a sussuka ko za a surfa a tankaɗe ba mai iya raba shi da la ilaha illallah wannan shine tarbiya da wannan sura take karantarwa Allah ta'ala ya samu dace malamai sun ce sura tana da ayoyi 34 wannan sura malamai sun ce sura ce makiya me ake cewa sura makiya ai nazalat qabla hijira an saukar da ita kamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa ina zuwa madina a lokacin aka saukar sai dai malamai sun ce da aya ta 28 da aya ta 29 da aya ta talatin a cikin wannan sura su ayoyi ne madaniya ma'ana an saukar da su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga ina ya yi hijira daga makka ya koma madina wannan shi shine ake cewa wato ainihin sura madaniya Allah ta'ala ya samu dace malamai suka ce wannan sura suratul luqman an saukar da ita ne bayan an saukar da suratul safati bayan safati safa to daga nan sai aka saukar da wannan sura suratul luqman amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi yake ba sahabbai umarni na kowace aya ina za a sata kowace sura ina za a sata yadda tartibin qur'anin zai zama daidai da yadda tartibin qur'anin yake a lauhul mahfuz so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna wa sahabbai yadda za su yi shi yasa duk watan ramadan jibrilu yake zuwa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bita ta alqur'ani mai girma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san yadda tartibi na alkur'ani mai girma yake domin su ayoyin ana saukar da su ne gwargwadon bukata gwargwadon hawadis da abubuwa da suka rinka faruwa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi shi yake nuna yadda tartibin su zai kasance da wahayi na Allah madaukin sarki malamai suka ce akwai hikima ta sa wannan sura ya zama ta biyo bayan wato suratul rum saboda akwai kamanni masu yawa da ke tsakanin waɗannan surorin guda biyu farko dai duka surorin guda biyu sun yi magana akan aƙida sun yi magana akan tauhidul rububiyya sun yi magana akan tauhidul uluhiyya sun yi magana akan tauhidul asma wa sifat sannan ayoyin dukkan su surorin guda biyu sun yi magana akan ɗabi'a da halayya ta ɗan adam idan ya samu wadata ya yi alfahari idan ya shiga halin kakanika yi kuma ya yanke kauna daga me ya yanke kauna daga rahamar Allah madaukakin sarki sannan dukkan su wayannan surori guda biyu sun ainihin wato ba da misalai masu yawan gaske ta hanyar halittun ubangiji ta kan halittar sama da halittar ƙasa da fitowar tsiro daga cikin ƙasa ubangiji ya yi istidlali da su wajen nuna wa mutane kaɗaitakarsa da kuma ikonsa akan tada al'umma a ranar tashin alkiyama sannan duka surorin guda biyu sun yi magana akan tashin alkiyama da abin da zai faru a ranar tashin alkiyama na ainihin hukunci da sakayya da Allah maɗaukin sarki zai yi a tsakanin bayi sannan dukkan su surorin sun kunshi ayoyi da suke nuna lallashi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya ci gaba da haƙuri bisa izgilanci da makiya addinin musulunci suke masa a wannan lokaci ma'ana akwai kamanni masu yawa tsakanin suratul rum da suratul luqman wanda in mun shiga surar za mu gane wannan cikin taimakon Allah da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sa wannan sura ta zama ita ce take bin wato suratul rum a cikin tartib na ayoyin alkur'ani mai girma sai Allah madaukin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai Allah ya ce alif lam wato an fara wannan sura da wa'annan harufa da Allah yake bude alqur'ani mai girma da su kun ga anan ma akwai kama tsakanin wannan sura da suratul rum ita ma suratul rum da mai ta bude ta bude da alif lam ita ma wannan sura da mai ta bude ta bude da alif lamim wanda Allah madaukin sarki shi ya bar wa kansa sanin abin da yake nufi da wa'annan harufa waɗanda yake bude wa'annan surori da su sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim wato waɗannan ayoyi da suke cikin wannan littafi wato ayoyi ne waɗanda suke kunshe da ilimi ilimin da yake tare da hikima domin Allah maɗaukin sarki wanda ya fi kowa ilimi ya fi kowa hikima shi ne wanda ya saukar da ayoyin da ke cikin wannan littafi ma'ana surar ta fara buɗewa da yi wa alkur'ani mai girma kirari da yi masa jinjina da ƙara tabbatar da cewa ayoyi ne da ke kunshe da hikima waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ainihin wato saukar da su sai Allah ya ce hudan sai allah maɗaukin sarki الله مدوكين سركي waɗannan ayoyi na Alƙur'ani mai girma shirya ne wa rahamatan sannan rahama ne amma gawa sai Allah ya ce lil muhsinina ga masu kyautatawa kenan alkur'ani mai girma akwai wanda Alƙur'ani ke shiryar da shi akwai wanda ba zai shiryu da alkur'ani ba saboda bata ya riga ya tabbata a kansa shi yasa Allah sai ya kira shi da hudan bayan kasancewarsa hudan sannan wa rahama sannan kuma rahama ne me yasa ya zama rahama domin alkur'ani yana dauke da sauki wato duk wani umarni da duk wata shari'a da duk wata doka da zaka same ta a cikin alkur'ani mai girma zaka samu doka ce mai sauki wacce idan dan adam ya bi ta tun daga nan duniya zai ji daɗin rayuwa kamin ya wuce rayuwa ta jin daɗi ita ce aljanna a ranar tashin alkiyama to amma su wane ne masu kyautata aiki almuhsinun alarama الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الله يتي الذين يقيمون الصلاة سورة وأن نسكي تأيد صلاة bayan sun tsaye da sallah wa yi utunan zaka sannan suke ba da zaka sai Allah ya ce wa bil akhirati hum yuqinuna kuma dangane da rana ta ƙarshe ita ce rana ta tashin alkiyama to su waɗannan masu sakankancewa ne kun ga tsayi da sallah sai aka ambaci ba da zaka domin tsayi da sallah da ba da zaka mafi yawa wurare a ƙur'ani mai girma tare Allah madaukin sarki yake kawo su shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa idan kai ɗaya ba kai ɗaya ba alhali kana da hali Allah ba zai karɓa ba idan ka ba da zakka ba kai sallah ba Allah ba zai karbi zakar ba idan kai sallah baka da zakka ba alhali kana da wadatar da zaka da zakka to sallar ma Allah madaukin sarki ba zai karbe ta ba sai Allah ya ce wa bil akhirati sannan dangane da ranar tashin alkiyama rana ta karshe, hum yuqinuna su masu sakankancewa ne Allah ka sa muna cikin masu sakankancewa da ranar tashin alkiyama sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun Allah sai ya ce ula'ika waɗanda aka siffanta da wannan sifa ala huda min rabbihim suna kan shirya daga wajen ubangiji su wa ulaika humul muflihun sannan waɗannan su ne masu samun babban rabo allahumma ja'alna minal muflihin sai Allah ya ce mai gaba alarama ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل kamata ku saurara ku ji magana daga wajen Allah madaukin sarki dama mun ce wannan sura tana bada tarbiyya ta imani haka ne ko to sai Allah madaukin sarki yake faɗa mana mutanen duniya sun kasu kashi biyu akwai waɗanda ba abin da ke ba su natsuwa ba abin da ke ba su kwanciyar hankali ba abin da ke cusa musu farin ciki a zuciya kamar sauraron ayoyin Allah kamar sauraron karatun alkur'ani mai girma akwai wanda in yana sauraron karatun alkur'ani mai girma sai ya rinka jin wani farin ciki ya rinka jin wani daɗi a ransa ya rinka jin wani nishaɗi da wani ƙarfin gwiwa da wata bushara ta cika masa ciki saboda yana sauraron me yana sauraron alkur'ani mai girma sai kaga yana ƙara samun natsuwa yana ƙara samun kwanciyar hankali dama Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum Iliqirin lahaika umarnin Ya ce Allahu lazina zala a sanar Hadisi. Allahu lazina zala a sanar Hadisi. Allahu lazina zala a sanar Hadisi. Kitabanmu ta shafi hamsin masani. To ya masu imanin ke zi إلى ذكر الله الله أكبر ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد mai imani idan yana sauraron alkur'ani mai girma wallahi ba zuciyarsa kadai ke jin qur'anin ba har fatar jikinsa tana jin alkur'anin saboda mai imani ne to amma akwai wanda qur'ani baya bashi natsuwa dan yana sauraron qur'ani bai jin farin ciki hmm. bai jin daɗi shi ba lokacin da yake jin daɗi sai san da yake sauraron lahawal hadis sai san da yake sauraron me lahawal hadis menene lahawal hadis bari mu fassara aya kamin mu iso kan lahawal hadis Allah madaukin sarki ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yashtari lahawal hadis wanda shi da kansa zai ɗauki kuɗinsa ya je ya sayo lahawal hadis ya sayo me lahawal hadis me yasa zai sayo lahawal hadis li yudilla an sabilillah domin ya batar daga hanyar Allah dan ya rabu da alqur'ani mai girma shi yasa zai nemo lahawal hadis saboda shi lahawal hadis ne ke bashi farin ciki lahawal hadis ne ke bashi natsuwa lahawal hadis ne ke sanya mashi nishadi shine li yudilla an sabilillah bi ghairi ilmin Allah ya ce ba tare da ilimi ba wataƙila ma bai san me ake faɗa ba wa yattaki zaha huzwa hanyar Allah qur'ani da yake bada nishadi da farin ciki da natsuwa sai ya rike shi a matsayin izgili Allah ya ce ula'ika ula'ika lahum azabun muhin Allah ya ce waɗannan a gare su akwai azaba ta wulakanci Allah ka tsare mu to menene lahawul hadis da mutane suke zuwa su sayo da kuɗin su an tambayi Abdullahi ɗan Mas'ud menene lahawul hadis sai ya ce huwal gina'u wallazi la ilaha illahu ya ce na rantse da allah da babu abin bautawa da gaskiya sai shi lahawal hadis shine waka lahawal hadis shine me shine waka yanzu akwai wanda yana sauraron alkur'ani mai girma sai bacci ya fara kwashe shi وإذا ذكر الله وحده wallahi akwai wanda da ya ji ana ambaton Allah ana karanta Qur'ani sai ya ji a takure ki sai ya ji shi kamar an saki a cikin kurkuku idan kana so ka ga nishadin sa ka ga farin cikin shi da murna shi to kawo wani Allah ba magana Allah ba a lokacin da za ga farin cikin sa Abdullahi dan Mas'ud yace shine waka da Allah zan tambaye ku nawa ne a cikin mu suke sa kudin su su sayo waka su saurara a madadin alkur'ani mai girma da Allah in tambaye ku da masu sai da kasadin waka da masu sai da kasadin ɗin karatun ƙur'ani suwa suka fi ciniki ba ku an samu ba masu sai da waka su bi masu sai da kasadin karatun qur'ani ciniki suwa ke sayan waƙa arna ke saya ko musulmai a'a wa minan nasi man yashri lahawal hadith Waka shata lahawal hadith dan kwairo lahawal hadis tabar mani coge lahawal hadis gambu lahawal hadis dan indo lahawal hadis asharalle lahawal hadis eh ina gayu bob mali lahawal hadis michael jackson هو الحديث دون ويليامز هو الحديث تو باك هو الحديث نيلي هو الحديث كيلي ار كيلي لا هو الحديث هو الحديث بني سيلين ديول لا هو الحديث شاكيرا lahawal hadis ashanti ha lahawal hadis 50 cent suwa suke saya a saurara a saurara matasa ya aka yi a motocin kuma ƙur'ani sai lahawal hadis za ka shiga motar matashi ka samu plate plate na siri saboda guda ashirin talatin amma ba za ka ji kalilul kusari ba ba za ka ji abdul ba ba za ka ji manshawi ba ba za ka ji mahir mu'aikili ba ba za ka ji awad aljuhani ba ba za ka ji ahmad suleiman ba ba za ka ji nasiru gondu ba ba za ka ji abubakar adam duk kasa ɗin da ka ɗauko ka saka me za ka ji kiɗa kawai ya rike sitiyari sai girgiza kai yake kira na tashi kamar mota za ta fashe jib jib jib jib jib jib jib jib kun san inda zai ba ku haushi bai ma san me yake faɗa ba ko ya san me yake faɗa yanzu masu sauraron waƙoƙin indiya a cikin ku sun san me ake faɗa wani lokaci gunki ake wasawa ko amma ya sayo da kuɗinsa ko bai sayo ba duk lahawal hadisi ne sharo Kan a ina yake lahawal hadis ko ba lahawal hadis bane ashware a ina take lahawal hadis ko ba lahawal hadis bace eh akshay kumar lahawal hadis ajay dibgan lahawal hadis ruwa mai malale lahawal hadis dan wake a silba lahawal hadis mujadala lahawal hadis muqabala lahawal hadis arewa 24 lahawal hadis tauraruwa lahawal hadis mbc Bollywood lahawal hadis zi Aflam lahawal hadis mbc 2 lahawal hadis 3 lahawal hadis 4 duk suwa suke sayowa ba da kuɗi yake cewa ba Me ce lahawal hadis lahawal hadis lahawal hadis wa minan nasi man shari'a lahawal hadis akwai wanda bai iya sa kuɗin sai sai alqur'ani mai girma amma zai iya sayo wakar wasan kwaikwayo ko musamman mata wai wata tana sauraron waka wasan kwaikwayo har kuka take yi wata tana langabe kai can sai ta fara share hawaye in an ce lafiya ta ce Allah sarki ai an yi ta a cikin ka ji matsaya ce ta saurari karatun qur'ani ba ta kuka ba duk aya da ka sani an ja ba ta kuka ba amma ya zo ana wasa wasan waka wasan kwaikwayo wa lokacin da za ta fashe da kuka ana dan wake a silba yaya zan ci shi <laughs> ni na jin kunya dole ne in nemo cokalin silba in ci shi da ɗaiɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida lissafin nasara yau ashirin da uku ga watan shida shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratu luqman alaramma ko za ka tuna mana inda muka kwana وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا bi بعذاب alim Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana mutanen da ke sayan abin da zai shagaltar da su daga alkur'ani mai girma waɗanda sukan sayi lahawal hadith jiya mun ce abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce lahawul hadith shine waƙa. wasu daga cikin magabata sun fassara da mutumin da zai siyo kuyanga ba don komai ba sai saboda kuyangar ta rinka rera masa waka to irin wannan kuyanga ita ma ta zama wato lahawal hadith Allah maɗaukin sarki ya tsare mu a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu annazar ibn al-harith ya kasance yana tana da irin wayannan kuyenge da za su rinka yi wa mutane waka suna ɗauke hankalinsu daga alkur'ani mai girma ko kuma littattafai da suke ɗauke da ƙisoshi na sarakunan ajamawa wai tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin adawa da samudawa da sarakunan masar fir'aunoni da aka yi to shi ma ga littattafai ya samar na tarihin sarakunan ajamawa da mutane za su karanta su ɗebe kewa da wannan a madadin karatun alkur'ani mai girma sai allah madaukin sarki ya ce wa iza tutula alaihi ayatuna idan aka karanta masa ayoyinmu aka karanta masa alkur'ani mai girma allah ya ce walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka allam ya sma'aha kai ka ce bai ji ayoyin da aka karanta mashi ba Allah ya ce ka annafi uzunaihi kara kai ka ce akwai wata toshiya wani nauyi da aka sa aka rufe kunnensa da shi yadda in an karanta ayar ba ta shiga sai Allah ce to irin wannan mutum fa bashirhu bi azabin alim ka yi masa albishir da cewa akwai azaba mai raɗaɗi tare da shi malamai suka ce akwai hikima a cikin ƙarshen waɗannan ayoyi guda biyu aya ta baya aka ce ula'ika lahum azabun muhin wannan ayar aka ce fa bashirhu bi azabin alim a baya da ya wulakanta ƙur'ani ya tsaya sauraron lahawar hadis to shi ma sai Allah ya wulakanta shi Ya ce yana da azaba ta wulakanci a ranar tashin alkiyama yadda ya wulakanta alkur'ani mai girma to in an sanya shi a cikin wuta ba ya shiga wutan ne kawai ba zai zauna a cikin wutar kuma yana wulakantacce Allah ka tsare mu wannan aya kuma yadda yake jin daɗin ɗanɗano da test na lahawar hadis idan yana sauraron kiɗa da waƙa ya rinka jin wani daɗi na ratsa masa zuciya yana zumuɗi yana jin nishaɗi to za a hada shi da azaba kuma wacce za ta shi raɗaɗi, wacce za ta gasa shi ta kona shi a madadin wannan a ranar tashin alkiyama kun ga aljaza'u min jinsil amal wato sakamako ya zama daga jinsin aikin da mutumin ya aikata Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama آمنوا وعملوا الصالحات sai Allah madaukin sarki ya ce innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati sannan suka aikata ayyuka na kwarai Allah ya ce lahum jannatun na'im a gare su akwai aljannatayya wato na ni'ima wato Allah zai sanya su cikin aljanna ranar tashin alkiyama inda za su ji ni'ima kenan duk wani abu da kake so ka yi a duniya na nishadi ko jin daɗi to ka tsaya ka auna ka ga ya dace da yaddar Allah ko bai dace da yaddar Allah ba idan ya dace da yaddar Allah babu matsala je ka aikata idan bai dace da yardar Allah ba to ka yi haƙuri da shi a aljanna Allah zai baka madadin wannan shi yasa ya zo a hadisi 'yan matan aljanna ba su da aikin yi banda rera wa mazajensu waƙoƙin bege na ƙauna a cikin aljanna saboda tsabar zaƙin muryarsu da ɗan aljanna zai iya mutuwa da ya mutu saboda daɗin muryarsu sannan bishiyoyi na gidan aljanna tushiyar bishiyar ce wato ta itace amma ganyen bishiyar na zinariya ne idan wata iska ta hura wayannan bishiyoyi na gidan aljanna ganyen itatuwan suka gogu da juna za su rinka ba da wani irin cool music da dan adam bai taba jin music mai daɗin shi ba amma wanda bai da aikin yi sai sauraron kiɗa a nan duniya to idan aka je lahira kun ga yana wutar jahannama tunda yana wuta shi wannan ba a kasa tare da shi ba balle ya ɗauka kenan mu haƙura da abubuwan da Allah ya haramta mana a nan duniya duniyar takaitacciya ce 'yar gajera ce mu je wurin da Allah maɗaukin sarki zai ba mu jin daɗi da shakatawa na har abada Allahumma ja'alna min ahlil janna ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin yan aljanna a ranar tashin alkiyama sai Allah madaukin sarki yace mai alaramma khalidina fiha wa'da Allah haqqan wa huwa al sannan idan suka shiga cikin aljanna akwai bambanci tsakanin ni'imar aljanna da ni'imar duniya ita ni'imar aljanna in an shiga khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan ni'ima ta aljanna to amma kun ga ni'ima ta duniya ai ba a dawwama a cikinta ko ta kare ta baka ko kuma kai ka yi me ko kuma kai ka kare ka bata ita matsalar yadda ni'ima ta duniya take kenan amma ita ni'ima ta aljanna ita ce wacce take dorewa da wannan malamai suka ce daga cikin hatsarin ka zauna baka da aiki banda sauraron kiɗa da waka a nan duniya yawanci abin da ka saba da shi ya kama zuciyarka to idan ka zo mutuwa yawanci da shi kake cikatawa mafi yawa mutumin da ya lizimci karatun alkur'ani da ambatan Allah to da wuya ya zo mutuwa ka bai cika da kalmar shahada ba da wuya ya zo mutuwa ka samu harshen sai yana motsi ka samu ba zikirin Allah yake ba ba karatun alkur'ani mai girma yake yi ba shi yasa za ka ga magabata da yawa sun mutu suna karatun alkur'ani mai girma hatta sayyidina usman da aka kama shi aka yanka shi yana azumi kuma alkur'ani mai girma ne a buɗe a gabansa yana mai yana karantawa to amma idan ka tsaya baka da aikin yi banda sauraron waka to idan ba sa aka yi ba sai ka zo mutuwa ka cika da waka akwai wanda bai da aiki banda sauraron wakar indiya da ya zo zai mutu wai ana so a bashi kalmar shahada ana ce masa ka ce la ilaha illallah shi kuma sai yana cewa hoti ho hoti ho an samu matsala ko ba samu matsala ba to karshe karshe da hoti ho ya cika kaga ka cika da hoti ho ai ka cika da bala'i a daidai lokacin da ake kokari a lakanta maka kalmar shahada saboda haka matasa ku yi kokari ku sabarwa kanku da karatun alkur'ani mai girma ku yi ƙoƙari ƙur'ani mai girma ya kama harshen ku ku yi ƙoƙari ambatan Allah ya kama harshen ku koyaushe harshen ku ya zama yana ɗanyace da karatun ƙur'ani mai girma ya zama yana ɗanyace da ambaton Allah maɗaukakin sarki to wannan shi zai sa a samu kyakkyawar cikawa sai Allah ya ce wa'adallahi haƙa wannan alƙawari ne da Allah ya musu kuma alƙawarin Allah gaskiya ne Allah idan ya yi alƙawari baya me baya saba shine wa'adallahi haƙa sai Allah ya ce wa huwa wa huwa al-azizul hakim Allah madaukin sarki shine mabuwayi sannan shine gwani mai hikima duk dokar da ya kawo za ka ga akwai hikima a cikinta Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai alarama خلق السماوات بغير عمد ترونها نعم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج karim Allah madaukin sarki yace samawa ta bi gairi amadin Allah ya halici sammai waɗannan sammai kuma da ya halita ya halice su bi gairi amadin ba tare da wato wasu turaku wasu ginshikai da suka tallabe ba Allah madaukin sarki ya ce raunaha, ga saman nan wato kuna ganinta kuma babu wani ginshiki da ya tallabe ta wasu malamai suka ce a kalaka samawati bi gairi amadin tarawnaha Allah maɗaukin sarki ya halicci samai ba tare da ginshikai da suka tallabe su ba waɗanda kuke gani da wannan ne wasu malamai suka tafi akan cewa wannan saboda muke gani akwai ginshikai da suka tallabe ta sai dai ginshikan gairu mar'iya waɗanda ɗan adam baya ganin su wato kalakar samawati bi gairi amadin tarawnaha tarawnaha din ya koma zuwa ga amadin wato akwai amadin amma la Taraunaha ina fata an fahimci wannan amma har daga cikin sahabbai akwai wadanda suka tafi akan wannan fassara amma dai malamai sun ce fassara wacce tafi inganci da ita wannan aya da ke cikin wannan sura ta suratul luqman da akwai aya mai kama da ita wacce take cikin suratul ra'adi to duka waɗannan ayoyi guda biyu da aka ce gairi amadin Taraunaha. alif lam نعم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن جاء آيات كمان تأتي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كلهم تجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون كنت وانا آية تشكين سورة الرادي sai Allah ce Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya ɗaukaka sammai ba tare da wani ginshiki da ya tallabe ta ba ya tallabe wa'annan sammai din ha wato kuna ganinta to wasu malamai sun dauki ha din ya koma zuwa ga sama ga sama nan kuna ganinta babu wani ginshiki da ya tallabe ta wayancan malamai kuma sai suka tafi akan a ginshikan da suka babu ginshikai da kuke gani kenan akwai waɗanda ba kwa me ba kwa gani amma dai wayannan ayoyin guda biyu fassara da malamai suka rinjayar ita ce fassara ta farko babu wani ginshiki da Allah maɗaukin sarki ya sa wato domin tallafe sama wato haka take Allah ne kawai ya rike ta da karfin ikonsa me hujjar malamai da suka yi wannan fasarar shine aya da aka samu wato ainihin a cikin wato suratul haji inda Allah yake cewa wato wayunsiku sama a an taqa bikum Allah الله بالناس لرؤوف رحيم ويمسك السماء الله yana rike sama an taqa alal ardi wato ya hana ta tafado ina tafado akan kasa Allahu alladhi sakhkhara lakum والفلك تجري في البحر بأمره يا يا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بإذنه kun san kwakwalwa alaramomi kamar kwamfuta ce wato ta kan yi browsing ta browsing ta browsing wato Allah maɗaukin sarki ya ce wa yumsiku sama a an taƙa alal ardi Allah shi ne wanda yake rike sama yadda ba za ta faɗo akan me ba ba za ta faɗo akan ƙasa ba to da wannan ayar ne malamai suka ce to ashe sama babu wasu ginshikai waɗanda ɗan adam yake gani ko waɗanda ɗan adam baya gani wato waɗanda suka ainihin wato tallafe ta Allah maɗaukin sarki ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya ce wa alqa fil ardi rawasiya sannan Allah madaukin sarki ya jefa duwatsu wato a cikin ƙasa wato an tami da bikum aikin wayannan duwatsu shine su kafe ƙasa yadda ƙasar ba za ta rinka yin tangal-tangal da ku ba wato su duwatsu da muke gani akan ƙasa Allah ya yi amfani da su wato kamar wasu 'ya'yan balto ne kamar wasu notoci ne wato waɗanda aka ɗaura ƙasa da su yadda ƙasa za ta zauna gam a iya gini a kanta ba ta yi girgiza gini ya rushe ba mota ta tafi a kanta ba ta yi tangadi motar ta faɗi ba dan adam ya yi tafiya a kai wato ƙasa tana natse tana kwance tana kafe ba ta motsi ba ta raurawa sannan ba ta girgiza wato shine wa alkafil ardi rawasiya an tami da bikum Allah ya ce wa basa fiha min kulli dabba sannan Allah maɗaukin sarki ya watsa dukkan wani nau'i na dabbobi akan wannan ƙasa wanda banda Allah madaukin sarki babu wanda ya san adadin su wato an ce adaba kullu ma yadubbu alal ard duk wani abu da ke rarrafe yana tattakawa a bayan ƙasa ana kiran shi dabba da wannan ma'ana mutum dabba ne akuya dabba ce tinkiya dabba ce da sauran dabbobi da Allah maɗaukin sarki ya halitta ya zuba su akan wannan ƙasa wanda banda shi Allah da ya halice su babu wanda ya san wato adadin su shine wa basafiha min kulli dabba sai Allah ya ce wa anzalna mina sama'i ma'an sannan sai muka saukar da ruwa daga sama ruwan da ya sauko kan ƙasa Allah ya ce fa ambatna fiha min kulli zaujin karim sai muka tsirar wato daga wannan ƙasa na dukkan wani tsiro mai ban sha'awa mai tsada mai kima mai daraja wanda kake gani a bayan ƙasa wanda wannan tsiro yana amfanar 'yan adam yana amfanar dabbobin da 'yan adam suke kiwatawa waɗanda suke aje su a matsayin abinci Allah yana faɗa mana ni'imominsa wanda ya yi wa ɗan adam idan kuka lura a nan ma surar da muka karanta ta baya suratul rum a cikinta Allah maɗaukin sarki ya ambaci irin waɗannan wato ni'imomi wa'anda Allah maɗaukin sarki wa ɗan adam Allah ta'ala ya samu dace daga nan sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai alarama hada khalqullah بل الظالمون في ضلال مبين الله مدوكين سركي يتي هذا خلق الله abubuwa da aka lissafa halittar sama ƙasa duwatsu da suka kafe ƙasa dabbobi da Allah ya watsa a bayan ƙasa sai Allah ya ce haza khalqullah wannan halitta Allah ne wa ya halice su Allah ne ya halice su sai Allah ya ce to faruni ma za ka laƙal lazina min duni to waɗanda kuke bauta koma bayan Allah kuka riƙe su a matsayin abin bauta koma bayan Allah kuka ce su ma suna da wani ta'asiri Allah ya ce to ku nuna mun su ko me suka halitta yanzu idan aka rutsa da kai aka ce ka nuna abin da wani Allah ya halitta a wannan duniya me zaka iya nunawa sama da yawa yi ta Allah ƙasa waye yi ta Allah waye sauko da ruwa daga sama Allah waye tsirar da tsirai daga ƙasa Allah duk dabbobi da ke yawo akan ƙasa waye yi su to Allah ya ce fa'aruni ma za ka lazi lazina min dunihi su ma wa'yancan da kuke kiran su kuna bauta masu koma bayan Allah Allah ya ce to su kuma ku nuna min me suka halitta akwai abin da suka halitta ba sa iya halitta komai they are just a zero behind a decimal point Allah ya ce balizzalimuna wato ba haka lamarin yake ba su azzalumai a nan gudun da aka ce azzalumai azzulmu iza udilik yu'na bihi shirk idan zalunci aka faɗe shi a sake irin wannan ana nufin shirka ne saboda ita ce zalunci na kololuwa Allah ya ce to bali zalimuna ba haka lamarin yake ba azzalumai ba sa cikin komai sai dai suna cikin mai fi dalalin mubin suna cikin wato bata wato mabayyani idan ba kana cikin bata bayyananne ba ba yadda za a yi karabu da Allah da ya wannan halittar ka rike wanda bai halitta komai ba bai iya ciyarwa shi ma Allah ne ke ciyar da shi bai iya shayarwa shi ma Allah ne ke shayar da shi bai iya saukar da ruwa sai Allah ya saukar da ruwan ya sha ah? bacci ma sai Allah ya ga dama ya yi da zai ji fitsari ya je fitsari fitsari ya ki fitowa an samu matsala ko ba samu matsala ba karshe sai labari ya fita cikin gari ka ji ana likita ya zo ya tafi da shi a ce me yasa a ce wallahi fitsari bai fita fitsari ne ya toshe ashe shi ma mai rauni ne shi ma bawan Allah ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله يتي ولقد حقيقة آتينا لقمان الحكمة mun بيو لقمان واتو wato hikima da muka ba luqman hikima sai muka umarce shi cewa anishkur lillah ya gode wa Allah madaukin sarki bisa wannan hikima da Allah madaukin sarki ya bashi sai Allah ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi duk wanda Allah madaukin sarki ya masa ni'ima sai ya gode to ya gode ne domin kansa domin amfanin godiyar da fa'idar godiyar gawa za ta dawo zuwa ga kansa za ta dawo wa man kafara wanda kuma ya butulce kafirci a nan gurin wato ma'anarsa shine butulci Allah ya maka ni'ima ka rufe ni'imar ka ki ganinta dama kalmar kafirci an samo ta ne daga ainihin wato rufewa shi yasa manoma Allah ya kira su da kuffar a cikin suratul hadid a nan gudun ba kuffar kafiri da ake sa wa kaulatan ba saboda sukan tona rami sai su zuba iri sai su mai da ƙasa su yi me sai su binne ina fata an fahimci wannan to shi ma kafiri an kira shi kafiri ne saboda ya ƙi imani da Allah Allah ya masa ni'ima amma ya binne ni'imar to saboda haka butulci wa ni'ima wato shine kafircin da ake magana a kansa a cikin wannan aya wa man kafara wanda ya butulce wani imar Allah bai gode ba to fa inna Allah ganiyun hamid ganiyun hamid to lalle Allah ganiyun mawadaci ne sannan hamid wato ainihin godadde ne Allah ka kara ba mu ikon gode maka shi luqman maluma sun yi sabani cewa annabin Allah ne ko ba annabin Allah bane amma mafiya yawan maluma sun rinjayar da cewa shi luqman ba annabin Allah bane kana abdan salihan wani bawa ne nagartacce na kwarai amma akwai maluma na sunna da suka tafi akan cewa annabin Allah ne ina fata fahimci wannan sannan maluma sun rinjayar da cewa shi luqman wato ba ja bane bakar fata ne akwai bakaken fata da Allah madaukin sarki ya daga darajar su a duniya wasu kamin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu bayan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai wato ainihin luqman shi luqman wato bakar fata ne duk da sabani da maluma suka yi akan bakin fatan na ina wasu maluma sun tafi akan cewa ma bayan kasancewarsa bakar fata kuma bawa ne sai dai Allah ya bashi sana'a kafinta ne duk da kasancewarsa bawa ina fata an fahimci wannan amma sai Allah ya bashi zunzurutu hikima Allah ya bashi wata irin hikima ta musamman wanda hatta a hadisai za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hikaito wasu daga cikin hikimomi da Allah madaukin sarki ya ba Luqman kuma alqur'ani mai girma ya nassanta cewa Luqman Allah madaukin sarki ya bashi me ya bashi hikima kamar Luqman bakar fata ne amma mai daraja kamar Bilal ladanin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abi rabahin shi ma menene bakar fata ne amma darajarsa ta kai shine wanda yake ladanci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi ya taba tambayarsa me kake yi wa Allah nake jin takun takalminka a gabana a cikin aljanna bilal yake cewa ya rasulullah ban taba yin tsarki ba sai nayi alwala kuma duk sanda nayi alwala na yi sallah raka'a biyu saboda wannan daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji takun takalminsa a ina a cikin aljanna wanda yasa yana cikin al'ashar wato ainihin yana cikin al-mubashiruna bil mutanen da aka yi musu albishir da aljanna duk da baya cikin wayancan rukuni guda goma amma dai yana cikin wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da albishir a gare su cewa yan aljanna ne kamar irin su najashi wanda sahabbai suka hijira zuwa wajensa daga ainihin wato makka da zafi ya zafi suka taho har cikin afirka zuwa kasar habasha shi ma jashi bakar fata ne ba balarabe ba ne ina fata an fahimci wannan amma kuma mai daraja ne sosai ya kai ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da abdul Salih bawa na kwarai kuma bayan rasuwarsa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya masa salatul ga'ib wato daga madina sannan da za a daura auren manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato shi najashi ya zama wato shine wakilin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan wato daurin aure da aka yi ya karba wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aure a ce ka karbi auren Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ce ko ba daraja ce daraja ce mai girma hasali ma shi ya bada sadaki niyabatan anin nabi sallallahu alaihi wasallam a madadin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shirya walima a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don bayan an gama daurin auren mutane za su tashi najashi ya bada sanarwa ya ce ala rasulikum fa inna min sunnatil anbiya'i idza tazawwaju an yut'imu ta'aman yace kowa ya koma ya zauna yana daga sunna annabawan Allah idan suka yi aure sukan ciyar da mutane abinci a matsayin walima duk wannan daraja da ya samu ba balarabe ba ne bakar fata ne saboda haka dan fatar ka tana baka kai bakin fata ne ba balarabe ba ne kada wannan ya dame ka kada wannan ya tada maka hankali akwai manya-manyan larabawa masu maji da larabcin kada ma iya cewa ƙuraishawa ne irin su abu jahil irin su abu lahabi eh? amma suna ina suna wutar jahannama kun ga gaba larabe an danna shi wuta ga bakar fata annabi ya ce ya ji karin takalminsa a ina a cikin aljanna kenan musulunci babu ruwan shi da launin fata babu ruwan shi da bambanci na launin fata a la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa babu fifiko tsakanin balarabe da bakar fata sai dai fifiko na me na takawa da tsoron Allah idan ka bi Allah kana nan sakwato baki ba sakwace sai ka mutu ka wuce aljanna balarabe dan madina ko dan makka ko dan kabilar annabi ne ma karshen larabci kenan idan bai bi Allah ba Allah a lahira ya ce mala'iku ku tike shi ku kora shi zuwa wutar jahannama babu ruwan Allah da balarabe ne babu ruwan Allah da quraishe ne babu ruwan Allah da kabilar sa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am idan yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu takawa to a yanzu yana da ƙarin daraja ta yi alfahari da shi dan kabilar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana da daraja ƙari wacce ta kai alfahari da ita cewa shi dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma idan babu imani wannan dangantaka babu wani amfanin da za ta yi mashi Allah ka gafarta mana shine Allah ya ce walaqadi atayna luqman alhikma shi luqman malamai sun rinjayar da cewa ba annabin Allah ba ne duk da akwai wanda suka tafi akan cewa annabin Allah ne amma dai duka an yadda cewa abdan salihan bawan Allah ne na kwarai kuma wanda Allah madaukin sarki ya bashi hikima mutane suna sauraron sa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya ce mai gaba da ramma anishkur lillah na'am anishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ganiyun hamid na mun fassara zuwa karshen aya wa in qala luqman li ibnihi wa huwa ya'ubuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah madaukin sarki yace wa iz qala luqmanu libnihi ka ambata musu lokacin da luqman yake fada ga ɗansa yanzu ga luqman ya zauna da ɗansa yana ba ɗan tarbiyya yana ba shi tarbiyya ta aƙida yana ba shi tarbiyya tarbiyya islamiyya me yake ce wa ɗan sai ce wa ɗan ya bunayya ya kai ɗana ƙarami kalmar bunayya wato an yi tasgirin wato yaron ne ina fata an fahimci wannan wato ya nuna yaro ne ƙarami yaron bai riga ya girma ba amma duk da haka ya zaunar da shi yana ba shi aƙida yana ba shi tauhidi da ta Allah shi yasa kada ku yi wasa wajen karantar da 'ya'yanku aƙida kun ga ne yake cewa yaron ya bunayya ya kai dana la tushrik billah kada ka yadda kai shirka da Allah kar ka yadda ka hada Allah da kowa a wajen bauta inna shirka lalle ita shirka la zulmun azim zalunci ne mai girma saboda zalunci ne a cikin haƙƙin Allah duk zaluncin da aka yi ba cikin haƙƙin Allah ba ai kun ga girman sa bai kai zalunci a cikin haƙƙin wa ba a cikin haƙƙin Allah saboda haka yara ku ci gaba da karantar da su aqida ku ci gaba da dasa musu tauhidi shi yasa muke farin ciki da muke ganin yara ƙanana matasa masu tasowa suna cika filayen wa'azi da majalisai na karantaswa za ku ga wayannan yaran kaman ƙanana a nan ne ake dasa musu tauhidi da aƙida idan suka kwankwaɗe aƙida tun suna wayannan shekarun toran da suka ɗago suka fara isowa bakin microphone to wallahi shirka da bidiya ta shiga uku a daidai wannan lokaci a lokacin za ku gane mu muna mata sassauci yanzu ba za ku gane muna sassauci ba sai lokacin da wa'annan yaran suka taso sun sha qur'ani sun sha sunna ba su taba daura laya ba ba su taba shan rubutu ba in ka ce baru ba su santa ba balle daushe tsini balle kaskaifi balle kau dabara balle badu su ko sunanta ba su taba ji ba shi abin da ya sani kawai qur'ani da sunna tun tashi shi kawai aƙida ya sani ina fata an fahimci wannan da tatacciyar aqida ya taso to irin wayannan yara da ake kyankyashewa ana kyankyashewa bid'a matsala ne irin wayannan yara da ake kyankyashewa ana kyankyashewa shirka bala'i ne shi yasa shirka ba ta ƙara zama lahiya ko ba inda za ku rinka ganin irin wayannan yaran sai a majalisai na sunna haka ne ko ba haka bane je ka majalisan yan bid'a za ka gansu ba za ka gansu ba duk wanda za ka gani a wurin wayanda sun kai wata kofa sai a karo da ake cewa kofar kabuga to wannan abin da yake nunawa shine sunna tana da mustaqbal sunna tana da future alama ce na sunna ta rinka dagawa kenan ta rinka tafiya ina fata an gane wannan na taba gaya muku wani yaro dan makaranta a kasar america malamin boko ya zo yana so ya karantar da su ba allah ya karantar da su abin da ake cewa sensory organs duk abin da ba a taba shi da hannu ba a ganin shi da ido ba a sinsina shi da hanci ba a jinsa da kunne ba a lasa shi da harshe to wannan abun babu shi sai da ya gama musu wannan darasin sai ce to ya kuna gani na aka ce muna ganin ka kuna ganin allo eh to ya nuna akwai allo ni ma da kun gani akwai ni za ku iya taba chalk eh to lalle akwai chalk a cikin aji kuna ganin dosa eh to akwai ta kuna ganin Allah suka ce a bamu ganin Allah ya ce to babu Allah wasu ya ga samu yan firamare zai batar da su tun suna ƙanana ashe akwai wani yaro da ya shawo sunna tun daga gida tun daga gida tsohuwa ta bashi sunna ya kwankwana ya ce akwai mai tambaya sai yaro ya daga hannu ya ce yana da tambaya mai tambayar ka ya ce a bashi dama ya dan fito daga waje domin ya dan yi demonstration a gane malam ya ce ba matsala fito daga waje ya ce to ina so mu gamu fahimci darasin da malam ya karanta da mu sosai ne yaro ya ce kuna gani na suka ce eh, ya ce to lalle akwai ni kuna ganin malam aka ce ya ce to malam ma yana nan kuna ganin shet din malam eh to ya sa shet kuna ganin kobashu din malam eh to lalle ya sa kobashu kuna ganin necktie din malam eh lalle malam yana da necktie kuna ganin hankalin malam a'a to malam bai da hankali ana cewa ana ana ana cewa malam bai da hankali malam yace what yaro yace baka da hankali ta kada ni ni mahaukaci ne yace tununa mana hankalinka mu gaishe. yace to ko baka ganin shi akwai shi yaro yace to haka Allah ko baka ganin shi akwai shi sai yaro ya koma ya zauna kun gafa buhitar lazi kafar malam sai ya koma mai sai ya koma raba ido to wannan shi yake nuna muhimmanci a karantar da yara me ƙida ku karantar da su kamar yadda luqman ya zauna da ɗansa yana ce masa ya bunayya la shirk billah yaro ne karami amma yana nuna masa shirka yana nuna masa hatsarin shirka yanzu da wani zai tuntube zai faɗi ya ce shehu yaro ɗaya cikin yaran nan sai ya gyara masa haka ne sai ce kai saurara mun je mun je wajen wa'azi in zaka faɗi ka kira Allah ya ce kaga yaro wato baka san shehu kenan sai yaro ce a kai kuma ba za ka kira Allah ba baka san Allah kenan ya ce a ina san Allah ya ce to ni ma ina san shehu a zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to shi ne amfanin da wa yaro aƙida ah to in ka ce ba Allah za a kira ba shehu za a kira to shi shehu idan zai faduwa yake kira ba kwan samu ba cewa yake ni shi so ku shehu ya yi aiki da suna wa yake kira Allah madaukin sarki yake kira to ashe idan za ku koyi da shehu kuma wa ya kamata ku kira Allah maɗaukin sarki ya kamata ku kira Allah ta'ala ya samu dace shi ne ya ce masa ya bu bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim sai Allah ya ce mai gaba da ramma Na'am. Wa fi Allah ya ce wa wasana al-insana bi walidayhi. Mu yi wa mutum wasiya dangane da iyayensa. malamai suka ce wannan yana nuna bayan haƙƙin Allah haƙƙin da yake biyowa ba shine haƙƙin wa shine haƙƙin sai aka dawo haƙƙin iyaye menene haƙƙin iyaye wato shine kyautata musu da dukkan nau'i na kyautatawa shine wa al insana biwalidaihi mun yi wasiya zuwa ga dan adam dangane da iyayensa ma'ana ya kyautata musu a cikin wannan rayuwa ta duniya me yasa zai kyautata musu sai Allah ya ce hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta dauke shi a ciki wahanan ala wahanin rauni kan rauni me yasa aka ce rauni kan rauni dama ita mace mai rauni ce mace tana da mai tana da rauni ko a cikin gida za a gane mace rauni ne da ita yanzu a cikin gida kana iya jin mace tana ihu Hankalin ka ya tashi ka tawo da gudu lafiya ta ce ka dangare ne shigo mata cikin daki wai ka dangare ne shigo cikin daki amma ta danna ihu ta tsallaka ta yi waje wannan mai mece ce mai rauni ce haka Allah yi ta da rauni to bayan raunin kuma sai ga rauni na ciki ciki yana ƙara raunana ta yana ƙara wahalar da ita yana ƙara jikkata ta amma haka wannan baiwar Allah ta yi ta haƙuri ta ɗauke ka a cikin ciki har gwargwadon iya watannin da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara za a haife ka ashe wacce ta yi dakonka a ciki wannan babu shakka ta cancanci a girmama ta ta cancanci a mutunta ta shi yasa sai aka ambaci aiki da ita uwa ta yi kamin a ambaci aikin da waye kamin a ambaci aikin da uba domin shi uba ya dauke ka ne a tsatso baya jin nauyin ka sanda yake daukan ka ko yana jin nauyin ka amma ita uwa ta dauke ka ne tun kana mani ka dawo jini ka dawo tsoka har ka zama cikakken mutum kana cinta ita ce take dauke da kai a wannan lokaci shi yasa aka ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin ku kalli mace in tana da ciki wahalar da take sha farko dai ya canja mata kama cikin kyakkyawa ce mai gida yana sha'awarta amma idan ta samu cikin cikin ya girma sai kamar wata tara wata takwas sai ta canza ni gaba daya kaga idanunta sun yi kanana labban bakinta sun kumbura ga wani cikin tsitsi in ta daura zan in ta daura bekata in ta sa siket ba zai karbe ta ba haka take turawa a cikin gida da lafiya gobe babu me. lafiya da kyar take iya ci numfashi wannan lokaci take in cikin kamar zai fashe ta rasa ina jaririn zai zauna ina abincin zai zauna wani lokaci haka nan jaririn zai kama shure-shure a cikin ciki ta rasa inda za ta sa kanta in ta zo kwanciya ta rasa gefen da za ta kwanta ta ji daɗi abincin da take sha'awa ta daina sha'awarta har akai lokacin da ma ta rasa me za ta ci ta ji daɗi a bakinta amma duk da haka bata tsane ka ba bata ji bata son ka ba bata ce ka jawo mata bala'i ba addu'a take Allah ya baka lafiya Allah ya tsare ka Allah ya fiddo da kai duniya lafiya Shi shine hamalatu ummuhu wanan ala wahanin sannan a zo wajen haihuwa naƙuda ita ma kafa ɗaya na lahira kafa ɗaya na ina duniya ba a san wacce za ta bi wata ba irin wahalar da mace take sha wajen naƙuda ba domin sauƙaƙawa ta Allah maɗaukakin sarki ba ai da babu yadda za a yi ma yaron ya fito tana da rai amma Allah maɗaukakin sarki bisa ganin damarsa yake ba yaron ikon fitowa bayan yaron ya fito kuma sai a shiga reno ita za ta faman sa mai gida ka ga da an mika masa jariri ba zai iya rike shi minti talatin ba sai ya ce ke karbi danki sai ka ce danta ne ita kadai ban da shi yanzu taron mun nan gurin mazaje da ke nan da kowa za a ba shi jariri sabon haihuwa a ce ya lura da shi na kwana uku to in Allah da bayan kwana uku za a samu biyu bisa ukun jariran da sun mutu ba ma ɗaya bisa uku ba saboda ba aikin waye ba ne yau da baka jariri ka rike shi na kwana uku ai kana ce ka je bodin ga da kafa to amma ita wannan baiwar Allah haka take rike shi sai ta sha ado ta sha kwalliya kawai ya sake mata kashi a jiki maimakon ta falle shi da mali sai ta bashe da dariya ta ce Allah sarki yaron nan ashe dama da yake mutsu mutsu cikin ne ya dan kulle alhamdulillah kaga cikin ya sake har yayi aiki wai ba za ta ce ba wai wai yayi kashi wai yayi aiki saboda tsabar ƙauna da tsabar soyayya kai Allah ka ƙara wa iyayenmu albarka Allah ka saka wa iyayenmu da suka rene mu da aljanna to haka za a yi ta renonsa har a kai lokacin da za a yaye shi shine Allah ya ce wa fisaluhu fi amaini yaye shi kuma wato a daina bashi mama wato shine shekara biyu